Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da Niyya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 27 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar yau ake bikin kaddamar da ayyukan wata sabuwar jam'iyyar siyasar matasa da ake kira ADD Zakara. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma a takaici Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. An kashe mutane goma sha biyar ciki har da ƙananan yara shida da yammacin jiya juma'a a wani musayar wuta da ya barke tsakanin jama'an tsaron sri lanka da 'yan bindiga da ake alakanta su da hare-hare wadanda aka kai akan uh, otal-otal da kuma mujami'u a ranar bukin easter 'yan sanda sun ce musayar wutan ta barke ne yayin da wasu mutane uku suka tarwatsa kansu a wani farmaki da suka kai a wani gida a gundumar amfara a tsibirin da ke gabar teku an gado wata mace da mummunan rauni tare da wani yaro a yau asabar a lokacin da ake gyaran gidan da ke a gundumar kalmuna wanda ke gabashin kasar an kwantar da matar da kuma yaron a asibiti bayan tashin hankalin na baya bayan nan shugaban kasar da ake kira metropila sirisina ya haramta wa wasu kungiyoyi yin aiki masu tsaurin ra'ayin islama wadda ake zato su ne suka kai hare-hare na ranar bukin ista suka kashe sama da mutane 250 sisirina ya yi amfani da ikonsa na kafa na aiwatar da umarnin gaggawa ya dakatar da waɗannan ƙungiyoyi da ake kira national tauhid jama'at da kuma jama'atai muhalli ibrahim ma'aikatan agaji a yau asabar sun kwashe tarkace domin kimanta barnar da ruwan sama kamar da bakin kwari ya yi a arewacin mozambique lamarin da ya haifar da samun wato fargabar samun ambaliya da gocewan laka na kwanaki biyu bayan mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta kada a kudancin nahiyar afirka makonni wanda na farko ya kada makonni shida da suka shuɗe mahaukaciyar guguwar kenneth da ta kada a ranar alhamis tare da iska mai tsananin gudun kilomita 220 cikin sa'a daya lamarin da ya sa ma'aikatan ceto suke kashe da ganin irin ambaliyar da za a iya samu da kuma gocewar laka wanda zai iya jefa kusan mutane 700 cikin haɗari. da safiyar yau asabar ne ma'aikatan gaggawan suka isa garin pemba mai tashar jirgin ruwa da kuma lardin capo delgado da ke babban birnin kasar domin kimanta barnar da aka samu a wuraren hukumomi sun ce kusan gidaje dubu uku da ɗari biyar waɗanda galibinsu daga arewacin lardin ne suka lalace bayan kimanta matsayin barnar da aka samu a lardin makomiya shugaban wata kungiyar agaji ta kasa da kasa da ake kira ke a gundumar da ake kira shi muhammad dawo ya ce yana ganin cewa wato za a samu lalace za a samu ambaliya mai yawan gaske da kuma lala eh, wato gocewar laka kenan don haka mutane da ke wannan yanki suna buƙatar matukan taimako da ya kamata a kai musu. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani wato wuni ɗaya kafin zaben da za a yi a gobe lahadi kenan a ƙasar spain manyan 'yan takarar ƙasar da sun shirya ganawa da iyalai da kuma abokan arziki ministan ƙasar prime minister ƙasar pedro sanchez ya kai ziyara a ƙauyen mahaifinsa inda yake waje wato yankin madrid kenan kane ya kewaya a wani unguwa da ke yankin anchuras shi ko ɗan takarar jam'iyyar popular da ake kira pablo casado ya kwashe lokaci ne yana zaune tare da iyalansa a wani ginin katako da ke kusa da las nevas del marques ana fafata wannan zaben ne tsakanin jam'iyyu na masu ra'ayin gurguzu mai mulki da kuma sauran jam'iyyu da dama da suka hada da sabuwar jam'iyya ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya wanda ake kiranta vox a takaice mai alaka da haɗakar ƙungiyoyin 'yan mazan jiya a nahiyar turai shugabannin duk jam'iyyar dai sun yi matashiya ga masu kada kuri'a cewa su yi watsi da masu ra'ayin mazan jiyan. an kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na shell guda biyu a najeriya kuma aka yi garkuwa da su an harbe dan sandar da ke musu rakiya har lahira ta bakin mai magana da yawunsa kamfanin man fetur na shell a najeriya ya tabbatar da faruwar lamarin cikin alhini na harin da aka kai wa ma'aikatansa guda biyu da kuma jami'in tsaro na gwamnati a yankin rumuji a jihar rivers akan hanyar da ta hada yammacin jihar da kuma gabashi wata majiya da aka sakaya ta faɗa wa kafafen yada labarai a najeriya cewa 'yan bindigan sun yi wa mutanen kwantan bauna ne suka kai musu harin mutanen suna kan hanyarsu ne daga jihar bayelsa zuwa rivers inda maharan suka afka musu a ranar alhamis labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jamhuriyar Nijar yau ake yin bikin kaddamar da ayyukan wata sabuwar jam'iyyar siyasar matasa da ake kira ADD Zakara mai aƙidar samar da sauyi da zai baiwa ƙasar damar ci gaba. Wakilin muryar Amurka Sule Mummini Barma daga Yemen na ɗauke da rahoton. Ɗakin taro na ƙungiyar matan Nijar AFN kenan da hantsin wannan Asabar 27 ga watan Afrilu. lokacin da magoya bayan alliance for la democracy et le development add zakara ke bikin kaddamar da wannan sabuwar jam'iyya mai hangen samar da sauyi a nishar malam yahaya na masa shine shugaban rikon kwarya ba mu ca wanga gwamnati na adalahi ko wanga duka gwamnatocin da suka zo ko wani ya taka tashi rawa ta amma har yanzu dai akwai matsaloli nijar duka arzikin da gare ta a cikin ta haka za a ja yau a ce har yau mu ne na ƙarshe ga mutu bakalla da matasa da yawa ba ilimanta da yawa amma har yau duka ƙasashen duniya a shekara duka an tsara su aka yi kalasin su sai a ce nijar ce a ta baya wannan muka ce bai cancanta ba saboda mun san matsalolin na muka ce mu za mu zuwa da sabuwar tahiya saboda game da Nijar ta cika matsalar kai. Shimfiɗa adalci a mashara'antu na kan gaban batutuwan da jam'iyyar Adede Zakara ke fatan baiwa fifiko da zaran ta samu yardar talakawa a zaɓuɓɓukan 2021. Justice shari'a a cikin ƙasa ya kamata a girmama ta, a ƙarfafa ta. duka abin da gani wani ta'addanci wani abin ga rebellion wani mine da gari ba abin da an muhalin shi sai eh, rashin tsaya bisa ga doka sai rashin adalci shine ka duka waɗannan abubuwa da gani saboda in babu adalci ba a bunƙasa arzikin ƙasa sai ga ƙasa da arzikinta amma duk arzikin an kwashe an maida shi ga yan kwallakin mutane ko ka zo gidan likita kana da ciwo abin ya mace ka sai eh, banza da kai saboda kai talaka ne wani shi zo wani mai hali ko wani mai iko ya zo ya shiga ko ya kawo wani eh, mai magani kai kana nan zamne mataimakiyar shugaban jam'iyyar madam mamadu ya gana na ganin bukatar damawa da mata don bambanta tafiyar adaidai zakara da sauran jam'iyyun da suka gabace ta mu samo ma mata yan uwanmu surtu le jeunes mu samo musu abin yi yawancin diba yawanci nan yan matan nan babu abin yi sai kaga abin nan akwai ciwo mace 'yan uwanmu akwai ciwo kenan dole sai mun kama mu mata mu muka san ciwon mu mu muka san ciwon diyan matasa sun bayyana gamsuwa da akidar wannan sabuwar jam'iyya wacce akasarin shugabanninta matasa ne 'yan takarda kamar yadda za a ji daga bakin aisha muhammad da adamu ismaila lokaci ne na kokowa na dimokuraɗiyya kuma mu zan masu aƙida mu matasan ba da kwaɗai ba ko ba da hankalin yaudara ba ko hankalin zalunci mu zan mutane gobe don mu zan modal mu ba shi ma'a misali mu mutane mun zan mutanen kirki har ayi kwaikwayo da mu mu bukatan mu muna son idan Allah ya tabbatar da abin ya kula da mata ya ta wanda ba su da sana'a wanda ba su da a buɗe musu abin da za su neman su yi sana'a ko su nemi aiki ko da wani aikin hannu ne ko wani abu muna hata wannan muna fata mata kuma su yi kokari su zo su shiga wanga farti tunda wallahi ni na yaba da wanga farti uwar jam'iyyar adede zakara ta jaddada aniyar shiga zabukan da za a gudanar a shekarar 2020-2021 a cewar shugabanninta suna da kwarin gwiwar taka rawar a zo a gani a wannan fafatawa a bisa kyakkyawar su ta inganta rayuwar talakawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 41 na yamma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku eli kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Shugaba Buhari ya tafi London don abin da aka bayyana da keɓantaccen ziyara da shirin dawa biyar ga watan gobe. Wata ƙungiyar dawar yaƙi da zarmiya ta ce tun farko ba daidai ne hukumar zaɓe ta bada dama zaɓaɓɓen gwamnan Bauchi sanata Bala Muhammad ya tsaya takara ba. Ibrahim Musa shine shugaban ƙungiyar. Duk mutumin da yake da alaƙa da cin hanci da rashawa bai kamata a ɗauki amanar al'umma a bashi ba duk da zaɓe yake kuma akwai magana ta tafa ɓalewa hukumar zaɓe ta yi a mai talashi. Yan shiya sun yi muzaharar neman sakin ilzazzaki da ke hannun jami'an tsaro tun dubu 2015 inda yanzu ya cika shekaru 68 a duniya. Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin Zazzaki ne. Ba za a raba mu da malam ba, muna alhinin zaluncin da aka masa a gaban duniya mu kara jaddada bai'ar da muke da ita gare shi. Yayin da Buhari ke shirin sauke majalisar sa ranar 22 ga watan gobe, masu neman shugabancin majalisar dokoki ta tara sun ta karkare tsakanin zaɓin APC da bukatun masu hamayya. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu bari mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin samunaka a jihar Kaduna, Alhaji Garba Suleiman, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa, da kuma rabaran ɗan Juma'a Adamu daga Kano. Ga madakin na samunaka. Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci sunana alhaji garba suleiman madakin samunaka kuma zai yi tsari zai yi kyau a ce gwamnati ta bullo da wani abu kamar na wanda ya shafi noma noman nan irin ko na rani ne ko a noma ne irin na kiwon shanu ko kiwon dabbobi ko wani iri ne ko kuma a ce a'a gashi yau an samo wani ciwon kaji a zai kowane lokal gamman da kowane ƙauye a ce an nemo matasa an yi musu ƙungiya na community a ce to wannan ko jari naku ne gashi in kun gyara ku ne in kun riƙe ku ne a ƙarshen shekara muna so a game kuka kawo nawa aka baku nawa kuka samu riba nawa kuka mora to wannan duk zai kawo mana ragowar tashin hankali rashin zaman lafiya rashin abin yi duk zai taimaka sannan kuma su jami'an tsaron nan suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu wato kamar su police soja da civil defense hatta 'yan bangar nan da ake gani akwai ranar su domin su kansu za su iya ba da wani bayanai ga inda makwancin wanda suke ta'addanci nan suke sai a nemo su ba sai an neme su da tashin hankali ba a ce to menene ke damun su a zauna a isro duk wannan abubuwa muna ganin zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan kuma yanzu misali a ce ga wani abu ya tashi a wani ƙauye wanda yake a ce headquarter eh, local government din 'yan sandan nan suke to kafin fa a ce ɗan sanda ya kai ɗauki amma sa'a yanzu akwai waya za a samu bayanin wuri kaza ana kaza ana hayaniya kaza labari nan da nan zai isa to amma ba ɗan sanda ko ɗaya a ƙauyen ba ko ɗaya a garin to kaga jama'a kun ga a nan gwamnati tana da abubuwan da ya kamata ta tashi ya haika domin gyara waɗannan al'amura kuma a nan a kan maganar 'yan sanda da har yanzu misalai da yawa ga su nan yanzu a duba a gani a ce yau din kamar a ce a inda na sani inda na fi yau misali a ce a samu naka an ɗauki ɗan sanda guda ashirin to tabbas a cikin guda ashirin ɗin nan a'a ba wai za a ce ne menene credit ɗinka ba ah, menene indijin ɗinka ba shi ke nan kawai an ɗauke ka to sai an tantance an tace an ga nan kai ɗin nan mutumin kirki ne an samu shaidu daga sarkin gari daga hakimin gari daga mai angon gari an ba da kyakkyawan shaida kai na kwarai ne an ɗauke ka aikin ɗan sandan nan idan aka ɗauke ka duk abin da ya faru na iya shege da shaidana to garinku ne ko ka yi da kyau ko kar ka yi da kyau yan uwanka ne iyayenka ne ɗannanka ne in ka musu abin ya ma kai ne garinku ne to a nan ne ina ganin yadda ake ta cekucin a'a kar a yi state police wato 'yan sanda na jiha ni a gani na wannan ba daidai ba ne saboda in an yi 'yan sanda na jiha wai tunanin da ake yi sai a ce a'a wai in gwamna mai ci zai amfani da waɗannan 'yan sanda ya yi abin da ya ga dama don ya ci zaɓe so nawa zai amfani da 'yan sandan domin zaɓe a dai shekara hudun nan so ɗaya zai amfani da su to amma a cikin shekara hudun nan abubuwan da zai je ya dawo suna da yawa kuma a cikin wannan matan ba dole ne a ce wa'annan 'yan sandan da suke karkashin jihan ba a ce kowa yana da ra'ayin wannan gwamnan ba saboda haka a nan mu muna gani ko kuma ni ina ganin shawara ne na gari a ɗauko ɗan sanda inda yake inda ya san jama'a ya san duk mun an ce wani shaitani ne ya san gidansu ya san iyayensu duk wani abu da za a ce an yi na shikenci na ta'addanci abu biyu ne a nemo su a lallashe su a zauna lafiya a nemo musu abin yi in kuma ka ƙi to abin da ta kake so gwamnati duk tana iya yin wannan saboda haka a masu sauraronmu ba zan fasa ba da cewa gwamnati ta nemi duk wanda yake daji a lallaba a zauna a yi shawara a tattauna da su in har za su yadda me ke damun su menene matsalarsu waɗannan fa mutanen da suke dajin nan su ma fa ba wai wani mutane ne kamar mu ba aljanu ba ne rashin abun yi ba wani abun da za a yi ba sana'a ba komai kamar yadda na faɗi ɗazu maganan mai infiraji wanda yake baka yau gobe ba da shi kai ba ka da shi to me za ka yi ba ka da wani abun yi in ba ka kai hankalinka nesa ba to sai ka fai kwace to abin da nake gani a nan allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali arewa mu tashi mu tashi mu yan arewa kowane irin kabila ne kai kowane irin addini kake yi zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki allah ubangiji ya haɗa kawunanmu a yi sulhu a zauna lafiya allah ubangiji ya taimaki gwamnatocinmu da na jiha da na lokal local da na tadarar gaba ɗaya allah ya taimaka musu su taimaka ma talakawansu da hanyoyi da allah zai ba su basira allah musu jagoran yadda za a kwallo da abubuwa da yawa wanda zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali masu saurare ku huta lafiya daga ma dakin samu naka Alhaji Garba Suleiman. Shi kuwa rabaran ɗan Juma'a da mu cewa yi. Eh, ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista. Ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu eh, musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba ɗaya. Ina mai fatan Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka shi Buhari kamar ana ganin ya yi sanyi. Sau da yawa kamar yadda aka faɗa da hausa na kwance yana ganin kokowa bari mu masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasar mu to a cikin yanayi da shi jihar buhari ya ɗauka abinda da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari mai masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatan mu ne a gare shi da sauran mukarrabansa mu ga gaskiya a ciki ba ci haka mu kanmu kuma yan arewa mu shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shi ne babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗa mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa to kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma ita take take mulki da mu Allah ya tsora mu akan ta kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwarmu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. madalla. Yanzu kuma bari mu koma mu ɗauko rahoton wakilinmu Alphonsus Okoregwe inda ya ce har yanzu ba a gano inda 'yan ƙasar Sin wato ƙasar China su biyu aka da aka yi garkuwa da su a jihar Ebonyi ba sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana ƙoƙarin danganin an kubutar da su. bayanai na nuna cewa har yanzu ba gano inda 'yan kasar sin nan biyu da aka yi garkuwa da su a jihar ebonyi suke ba sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana ƙara ƙoƙari don ganin an kubutar da su lami lafiya. our Beloved Oda kakakin rundunar 'yan sandan jihar kenan na cewa dukkan jami'an tawagar dabarun namu suna nan suna aiki suna bincike kuma burin mu shine mu kubutar da su lami lafiya mu kuma kama barayin mutanen don hukunta su muna wannan kokarin kuma na san za mu cimma nasara. Ta dai ƙara da cewar. Ina son in amfani da wannan damar in roƙi baki musamman turawa su daina sa kansu cikin irin wannan haɗarin. Ya kamata su rika neman kariya daga 'yan sanda a dazuka kamar wannan a gandun daji kamar inda aka sace su. Ya zamana ba za a rika kiran mu lokacin da an aikata laifi ba amma a rika kiran mu don hana aikata wani laifi. yanzu dai gwamnatin jihar ebonyi ta ce lamarin ya zo mata ne da ba bazata kamar yadda kakakinta emmanuel uzo ya shaidawa muryar amurka So director control of police. Ya ce gwamna na dawowa daga Abuja lokacin da ya ji labarin. Saboda haka ya umarci kwamishinan 'yan sanda su yi maza su zakulo barayin mutanen su kuma kubutar da 'yan kasar Sin din nan ba tare da wani lahani ba. Magana nan ita ce satar mutane ba kuwa ce a mu Mun ji labarin kuma sai kowa ya mamaki saboda tun shekaru hudun da suka wuce ba mu taɓa samun irin wannan fitinar garkuwa da mutane ba. Gwamna bai ji daɗin wannan ba kuma ya umarci a yi bincike da gaske muna da tabbacin cewa za a kubutar da su a ranar alhamis da ta gabata wajen karfe uku da rabi na rana ne wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da sun zigzin da wankin hu ma'aikatan gungun kamfanin tongi yayin da suke kula da wata sabuwar hanyar da ake gina a karamar hukumar ohozara da ke jihar ebonyi kusa da iyakar jihohin ebonyi da inugu kakakin 'yan sandan jihar da ya ta shaida mini cewa yanzu waɗannan masu garkuwa da mutane na neman kuɗin fansa sai dai bata faɗi daidai jimlar kuɗin da za a ba su ba kafin su sauko 'yan kasar sin ɗin. alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria a gaida alfonso sokorigwe yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice wasanni a takaice najeriya ta karkare gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 ba tare da samun kowace lamba ba bayan da a yau kasar angola ta doke ta da ci biyu da daya a wasan neman na uku na gasar duk da yake najeriya ce ta mamaye wasan na yau to amma sun kasa samun galaba duk da cewa tun a minti na 58 na wasan aka baiwa dan wasan angola jan katin kura wanda ya maida yawan 'yan wasan su goma to sai dai najeriya ta koma gida ne kadai tare da tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta matasan 'yan kasa da shekaru 17 da ta samu gasar da ta fi kowa tarihin lashewa a duniya a kasar spain mai yiwuwa kungiyar barcelona ta sami tabbacin lashe gasar la liga ta kasar a yau idan har ta doke levante a wasan gasar da yanzu haka suke can suke karawa duk da yake akwai sauran wasanni uku a kan kakar wasanni to sai dai kocin kungiyar ernesto valverde ya ce shi kamsam ba zai ajiye zaratan 'yan wasansa ba domin karawar da za su yi da liverpool a gasar zakarun turai a ranar laraba mai zuwa ne barcelona za ta karbi bakuncin liverpool din a wasan kusa da na karshe na gasar ta zakarun turai a daidai lokacin da take fatan karkare lashe kofin la liga karo na hudu a cikin shekaru biyar a ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar tattalin mauricio pochettino ya ce 'yan wasansa na fama da gajiya ainun biyu bayan kashin da suka sha a hannun west ham a wasan gasar premier kwallo daya tilo da ɗan wasan west ham din michael antonio ya jefa ta yi sanadiyar shan kashi ga kungiyar ta tanan karon farko a cikin wasanni biyar da ta buga a sabon filin wasan ta. a ranar talata mai zuwa ne tottenham din za ta fafata da kungiyar ajax ta kasar italiya a wasan farko ta wasan kusa da na karshe ta gasar zakarun turai a daidai lokacin da take ta uku a teburin gasar premier a ɗaya bangaren kuma fatan kungiyar cardiff city na ci gaba da kasancewa a gasar premier ya haɗu da cikas bayan da a yau kungiyar fulham wacce tuni ta sami tabbacin ficewa daga gasar ta doke ta da ci ɗaya da nema cardiff din tana ta goma sha takwas ne a kasan teburin gasar tare da tazarar maki hudu tsakanin ta da ta samanta brighton yayin da ya rage saura wasanni biyu kacal na gasar a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata a yau wolves ta bi watford har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da southampton da bournemouth suka yi kunnen doki da ci uku da uku a fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya naomi osaka ta janye daga gasar tennis ta stuttgart open sa'o'i kalilan kafin karawarta da anet contevate a wasan kusa da ta karshe a yau asabar osaka ta ce ta janye ne saboda ciwon da take fama da shi a bangaren hagu na cikinta wanda ta soma ji a karawar da ta yi da dona benkic a jiya juma'a hakan ya baiwa kwantarvet mace ta takwas a duniyar tennis damar kaiwa wasan karshe ta gasar inda za ta fafata da mace ta uku petra kivitova murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria masu sauraro a gafarce mu saboda ƙurarren lokaci ba za mu kawo muku taƙaitattun labarai ba da labaran wasanni muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.